bayan karewar wa'adin da ƙungiyar ECOWAS ta baiwa sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar da kuma ƙarin tsaurara matakai domin ganin an mai da mulki hannun fara hula dai. Yanzu hankali ya koma ne akan taron da shugaban ƙungiyar ta ECOWAS sanata Bola Ahmed Tinubu ya kira a halmis ɗin nan. Musamman ma dai ganin yadda al'ummomin da ke iyakokin Najeriya da Nijar ke ci gaba da zaman zulumi. masana harkokin tsaro irin su manjo mahmud bashir shu'aibu galma mai ritaya dai na ganin wajibi ecos ta yi taka tsantsan tun da ke shine chairman shine shugaban ecos din yanzu ya kamata ya fito fili ya gaya mishi a ce mutanen ƙasar shi mutanen Najeriya ba su yadda da wannan farma kasa da ake cewa za a yi ba. Majalisar dattijai sun gaya mishi a yadda ba gwamnoni sun sami shi kowa ya nuna rashin amincewa da wannan kuduri na farma Nijar. Ana iya bin ta wata hanya daban a mai da sojoji na cikin barikoki. Me jogarma me kace ganin zai iya faruwa idan aka tashi taron ecos kuma aka yanke shawarar a faɗawa Nijar da yaki Ai ina gaya maka za a kawo wato wadansu manya-manyan ƙasashe da suke jin haushin junansu a nan ne za su zo su kece raini kuma in suka fara kece raini zai shafe mu kuma da inda gizo zai fara saka shi ne maganar kuɗi. Tuni ma dai ganin yadda barazanar bijirewa ke ƙara kaburi daga wurin sojojin da suka karɓi mulki a Nijar. Ta sa malami a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria Farfesa Salo Adamu Dadari gaya wa ƙungiyar ta ecos cewa ya kamata dai ta buga wani lissafi a wurin wannan taro da za ta yi. ecos muna mata kira ta alfarma da neman afuwa inda ubangiji mu mu zama masu tausayi da imani kada su yadda su je su tayar wa nijar su mata rugun yanzu ƙasar mali da kwadobuwa da senegal sun riga sun haɗa sojoji sun kai nijar in an soma ba a san yadda za a ƙare ba sabidi da haka muna kiran shugabannin ecowas a bi 'yan nijar wanda suka biyo mulki da laluma domin na san su ba za su yadda su sauka ba sai a ba su dama sami 'yan watannin da za su yi kafin a koma demokuraɗiyya. amma kara garin profesa wata lalama za ta yi aiki to tun da ba a to sai a bar su su sasanta da kansu a Nijar a samu sulhu ba tare da an zub da jini ba mu kuma 'yan Najeriya ma in ban da ganganci ga yaƙi a gida ba mu magani shi ba ga kidnappers ga 'yan Boko Haram ga 'yan Iswad duk fa suna cikin Najeriya ne mun je za mu yaƙi a wani guri. To ko na jan hankali za a yi wasu ma kansu sojojin da suka yi juyin mulki a ƙasar ta Nijar? Dabta Shu'aibu Shehu Aliyu masanin tarihin siyasa ne kuma shine shugaban gidan tarihi na Sardauna wato Arewa House a garin Kaduna. A su zauna a su masu sako daga halin da matakin da suke ciki su zauna um, shugaban kasashen Afirka ta yamma da sauran kasashen duniya su gaya musu sun dau ba'atin mulki ne domin sasanta al'amura cikin kasan kuma cikin kankan lokaci za su dawo da mulki ga hannun barhula hula. Kaga su ba da wa'adi a kaidadde amma kar a zo a tanzura su mu ga abin da ya faru a ƙasar Mali da ƙasar Burkina Faso kaga shi ke faru yanzu kuma kaga yanzu ƙasar Mali mali da kasan burkina faso sun ce idan aka yi ma kasan niger hari su ma an kai musu hari kaga yakin zai kasance ya wuce ma kasar nijar duk da fatali da bukatar shugaban kasa bola ahmad tinubu na yin amfani da karfin soja don afkawa jamhuriyar nijar da nufin ganin an mai da mulki hannun fara hula dai wasu masana na ganin hankalin shugaban ƙasa Tinubu da ya fi karkata ne akan dawo da Nijar akan turbar demokradiyya ta hanyar yin amfani da sojoji. Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.